Ma'aikatun ministocin gidan gona da na hilaye da na kiwo da ma na gandun daji ne suka haɗa masana akan hilaye na janguriyar Nijar na jihohin kasar guda takwas a ƙarƙashin nauyin hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar America MCC Millennium Challenge Corporation da ta kwaranta ta janguriyar Nijar MCA Nijar Millennium Challenge Account Nijar a ƙarƙashin shiryawar MSA A kan hilaye da MCC ɗin ta America ta ba da tallafin sama da biliyon na sefa ɗari uku domin rayawa don bunƙasa noma da makiyo a jihohin ƙasar don samar wa kasar wadataccen abinci da ma hana matasa zuwa kasashen waje maitar sa'adu aladuwa shine masanin dokokin kasar a wurin wannan taron da ke wakana a garin birnin kwandi wanda ya shekaru eh, gwamnatin amurka ya kawo tallafi a kasar Nijar da a gyara gandarin birnin Kwanni kuma da wasu ayyuka da za a yi wasu jihohi na nan kasai. To bisa wannan aikin da aka yi bisa shekara biyu zuwa uku za a cewa an yi abubuwa wanda suka shahi hilaye hilaye na gandari kuma da hilaye ma na gonaki da suke cikin kwamin ɗin kwanni da tsarnawa yau an tara mu don mu diba irin aikace-aikacen wannan da aka irin husa'o'i sabbi da aka kawo don saboda jagorancin hilaye eh, rage eh, matsaloli da rikice-rikice bisa hilaye kuma da duk wani abu wanda yake ƙara bunƙasa noma da kiwo cikin wannan karkara. A cewar Malam Ibrahim Sule masanin harkokin noma na ma'aikatar ministan gidan gona na ƙasar ya ce taron zai jawo hankulan 'yan kwangila da aka baiwa aikin raya hilayen wuraren noma da na kiwo da su haɗa kawunan su wurin wannan aiki maimakon kowa na yin ibi gabansa. Kamar yanzu muka ɗauki misali 'yan kwangila da dama wanda suka aiki bisa gandari to yawancinsu kowane ne sai yana yi aiki bisa bangaren shi kadai bai shawarta wani dan eh, uwa to mu ko muka gani yana da kyau dukan su anan masu aiki bisa gandari tunda kamar yadda an magana ke faɗa ya ce boli ɗaya ne ake matsa yana da kyau a kowane lokaci a zanƙi haɗuwa ana maimaita ana canza miyan baki don abu ya tafi da kyau wani bisa gani wani yana bangaren shi yana nashi aiki wani yana nashi aiki sai ka gani wani wuri an samu saɓani amma in suna haduwa suna hada bakin su ga abubuwa za su tafiya daidai ba tare da an samu ta tangarɗa ba. An da yi tanadi a wannan aikin na raya hilaye na noma da kiwo a jamhuriyar Nijar tallafin ƙasar Amurka don baiwa mata da matasa da nakasassu wani kaso don su samu abin dogaro da kai. Amma a wurin taron mata sun ce sai gafarasa kake ji ba ganin kaho. Da mun kai zama tare da su to mu ma sun ce kuɗiya mata za a keɓe muku naku wuri matasa za a keɓe musu nasu kama na haka su kuma za a kiɓe musu nasu muna nan dai har yanzu ba su samu ba sun ka kai wurin da za su ce muna ku zo ga na ku huri wanda mun ka ɗauka muku alkawali mun ka ce za mu keɓe muku amma baya ga haka nan akwai muna da mata sosai mun tahi tare da suwa waɗanda adda huri waɗanda adda ekoki to matan nan sai mu ce alhamdulillahi tun da bisa ga abin da aka yi da na redevance da sauransu su ɗiya mata alhamdulillah mun samu sun sauƙaƙa musu wannan taron da ke wakana a garin birnin kwanne na samun halartar mahukumta na bariki da na gargajiya kuma zai ɗauki tsawon kwanaki uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar